ko yasa na manta inda za ka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tukatul hukam na alfazi abubakar al'asumi a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da hudu kuma muna cikin babun fibbarar wa tsahiri kinaya abin da ke bayani cutarwa na makwacci da kuma sauran abubuwa da laifi wanda za ka yi wa wato makwaccinka za mu tashi wa in ya yakun takashufan fala yuqarbi sha su tabinu waswa wa ma binat min rihi yu'zi yumnahu fa'iduhu ma'ama ya yaqa'u وقول من يثبته مقدم على مقال من بنفي يحكم yace mun yi karanta a baya na abubuwan da suke cutarwa ne garu da cutar da garun wani ko ka buɗe wani wundo, ko kuma kana da wurin gasa wato ainihin biredi ko ta shadda ka tona a gindin katangan mutum tana naso tana shiga gidansa ko makamancin wani to sai ce wa in yakun takashshufan idan cutarwan yayewa ne wato wani abu ne mutum ne a gidansa wanda yake hango cikin gidanka duk sirrin kai na hangowa ya yi wani ɗan wundo ne nan ko ko wata kofa wanda kai wanda ba a rufe ta duk abin da kake ana hangowa a gidanka sai ce fala yukar ba a tabbatar da wannan ba a tabbatar da shi yanzu da lokacin da banɗaki za ka samu a buɗe yake mutu ya ɗan yi wundo daga gidansa ko a banɗaki ake ana abuwa to kuwa yanzu ma ba inda ka dinga gani sirrin mutum ba saboda haka idan wundon ka yana kallo gidan wani sai dai ka daga shi sama ta yadda in kana tsaye ba za ka hango in an buɗe wundon ba za ka hango gidan ba wundon ya zama yana sama shi ne ce idan ya zama na ta kashufan in kayowa ne za ka dinga hangan gidan wani fala yuqar ba a tabbatar da shi kamar wata kofa ko wani a bi haisu ashqasu bi haisu ashqasu tabiin ta inda jikuna suke bayyana wasuwar da surar mutu za a hango jikin wani ga mata suna wanke-wanke suna girki suna mai yana leƙa ta wanda yana ganin su ma har cikin ɗakin haka buɗe ko har cikin falo to wannan ba za a tabbatar da wannan sai dai a kau da wundon ko a masa wata dabara in kofa ce a maida ita wani bangaren inda kaifin an bude ba za a hango wato ainihin cikin dakunan mutane ko kuma mutane suna kwance ba ko ga su mata suna aiki ko makamancin wannan zai zama dai baka da sirri a gidanka to ba za a bayyana ba ra'ayi wannan ba in dai surar jikin mutane yana bayyana jikunan mutane da surar jikin amma in ko an leƙa bara a hango mutane ba kaga shi ne in wanda ka yi sama sosai ke in har yana bangaren gidan wani ne ko ba za ka hango ba za ka hango kowa ba to nan ba za a ce ka cuka abin nan ka ka ka rufe shi ba saboda cutar wansa ba ta da yawa ya zo a hadisi idan mutum yana da ka ta windo ɗakinka yana da ka da gangan don ya ga me kake yi a cikin ɗakinka ya lata ka huda idonsa da masilla ka huda idonsa da masilla hadisi ne ingantacce umman wanda yake da iyali kaga wannan cutarwa ce ba ba domin idan ya ganka a halin da bai kamata ya ganka ba to mutuncinka ya zube a wuri shi ta ake dokan wannan sai ce wa ma bi rihi wato abin da yake cutarwa da warin iskansa wa ma bi rihi Aiwa ma yi uzi kenan abin da yake cutarwa bi nadir rihi da warin iska sa yumna'u ana hana fa'iluhu mai aikata wannan kaddabji kaman jima mahama ya qa'u ko ya ya abu wato idan wani abu kake a gidanka amma kuma warin abun yana shigowa wato makwacinka kaman jima domin wurin jima ana tona rami ne a sa ruwa da bagaruwa a sa fata ta rufe kana karan wannan wajen za ka ji wari to sai zama a cikin gida ake yi a cikin gida saboda haka duk makwata sun abin nan suna tumamuwa da wannan wari da za a hana mutum a ce a'a a je ka koma can gefe a je ka yi ɗakin ko kuma ramin jimanka inda za ka dinga mai fata misalinsa kamar mayanka misali inda za ka fi ganewa mutum ne yana da gidan kaji a cikin gidanka kuma a gidan ake yanka kaji to ka tambayi makwabtansa ka jirin cutuwan da suke warin jinin haka zai dinga bulo musu kawai to za a hana shi shi ma yumna ufa'ilu domin abdararu yuta kuma la barar wala bira ba a yadda ka cutar da wani ba kuma za ka cutar da shi za a bushe wani za a bushe da wannan wannan cutarwa za ka masu ciwon kaji sai su kula dinga yi a bayan gari ko su daina yankawa a cikin gidaje a tsakiyar gidajen mutane domin wannan warin yana cutar da su haka nan abin da ya shafi wato shadda sama yin irin shadda ta ga, matsayi mutum ya zo tona ramin irin shaddan gargajiya wanda ake rufewa da marfin lagan nan shi nan a kusa da garun dan uwanka za a zo a yi ba haya tana buɗe wari yana nan yana bulbule su to sai ɗauki mataki ko dai a kawo da ita a wajen ko a yi dabaru a zau matakin rufewa da sa aizan da sauransu yadda zai hana wannan warin tashi domin karka cutar da yan uwanka musamman a irin yanzu amma zamanin da da yake duka mutane da ba irin shaddan kenan irin wanda ake kenan da wani bai dawo ba in ka cutar da wani yau ya cutar da kai kai ma kana cutar da wani amma kama a irin yanzu kaga ba za a yadda da wannan ko za ka mutum sai ya sai ya ɓure ma'ana abin nan sai ya ɗauki mataki sai ya ɗau mataki to sai ce wa qawlu man yuthbituhu muqaddam ala maqali man bi nafin yakum wa qawlu man yuthbituhu maganar wanda yake tabbatar da cutarwa muqaddamu abun gabatarwa ne ala bi ta maganar man yakum wanda yake hukunci bi nafin da abu ne kai ta gidan gidanka yana cutar da makwacinka makwacinka sai ce yana cutar da ni kai kuma kake baya cutar da kai maganar ma za a dauka Maganar makwabci maganan wanda yake yana cutar da shi shine al-muslim ko da ka wanda ya tabbatar ya zo da sabon ilimi wanda yake ba cutarwa ko ba wani sabon ilimi da ya zo da shi da sai wuce wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba ko da ka an yi jayayya kai abu a gidanka ko wurin jima ko waje ko wata wurin yanka wani abu wa yanka dabba ko makamancin wannan ko wani shadda ko wani kwatoni kai kace makwacin ka yake kana cutar da shi kai kuma kace baka cutarwa to magana makwacin ka za ka ko za ka almusbitu anan muqaddamun ala nafi ko za ka wanda ya tabbatar shi za a gabatar akan wanda wato ya kore cutarwa ne ko da babu shaida sai a ce kawai maganar sa ne rantsa billahi la ilaha illa cuto an yi rantsai kawai shi kenan sai ko sai kayan in kuma an samu shi kuma ga shi kenan wa in jidarun satirun tahaddama أو كان خشية السقوط هدم فمن أبى بناءه ليجبر وقيل للطالب إن شئت فرح وإن جدار إذن قارو تاجر من سطر سوى فكان مقوتا قارو قدا إيني هذا قال بياك daga katanga ce kwaɗe tsakaninka da da makwacinka don wannan تحجم يروشي يروشي ta yadda ana kai kana hango cikin gidansa shi ma yana hango cikin gidanka akwai bukatan a mai a abun nan a toshe wannan wannan a tada wannan katangan au kana kashe kudi hudima au kana hudima ko aka rusa wannan katangan kashe kudi domin tsoron kar ta fadi ta karkata ta fashe za ta fadi to da haka idan an bata za ta iya faduwa kan yara ko kan kajinku ko agwajinku ko awakinku ko makamancin wannan za ka ce sauka ta gana a rusa ta fara kar ma ta zo ta rushe kan mutane ko da ka sai aka rusa ta yanzu waye ne waye zai gina kai ne ko makwabcinka? kai ne ko makwacinka ta rushe da kanta ko ture ta aka yi ana tsoron za ta rushe sai suka ce faman ababina aku wanda yake gina katangar ya kai ni ba na bukata wannan katangar la bara, ba za a ci da samu zama ina wanda yake neman wannan kariyan ya zo ya gina ta wanda kuma yadda ah, duk ne dari da kai duk makwata ne ba a ni damuwa inda ba daga hanya ake hango gidanmu ba don ba wannan katangar ni ban damu ba sai ku zama kamar yan haya kenan kuna wuri sai ba katangar da ke tsakanin ita shi haka ya masa shi ko yake ce a hakan bai yi ba to ba za a tilasta wanda bai damu da wannan suturan ba ba za a ce dole sai ya gina wannan ba ko ya kawo kuɗi an gina ba ba za a tilasta masa me za a yi wakila sai a ce da ɗalibi ga mai neman a tada wannan katangar in shi ta fura in ka ga dama ka tsakanin tsakaninka da makwabci in ka ga dama ka tsakanin ka da makwabci ba amma fa ku gane katangan da kanta ta rushe ba wani ne gangan ce rusa ko an kure ta saboda maslaha za ta faɗi shi ke za ta kanta ga dama ka ke a yanzu galibi katangan da ake na makwabta za ka samu nan bangaren ka ne mai ginawa can ɓangaren kuma kai ne in har an riga an riba wannan gaga duk inda ya rushe wanda yake da haƙƙin gina wannan katangar shi ne zai rusa kamar a ce katangar duka taku ne kawai ba a riba ba kaga kowa yana da haƙƙin aji sai ɗayan ya ce ni ban damu da gina ta ba to ba za a tilasta maka ba sai ce wa amidun lil hadmi duna muqtabi alayhi bil bina'i wahdahu qubi in kana za wajhin ya kamata a ce in kana za wajhin in kana za wajhin wa kana malahu wal azzu anhu adaban analah wa amidun mai ganganci bilhadam ga ruta katanga da take tsakanin makwata duna muqtabil ba tare da abin da yake hukunta ta ba wani cutarwa ba kawai ya zai ruta katanga da ke tsakanin su wannan alaihi bil bina'i uki ai hukunci alaihi akan sa bil bina'i da gini wahda shi kare sai a ce dole ka ka zo ka bina ai ya shiga haƙƙin dan uwansa ko da shi ya rusa ba ita ta rushe da kanta ba nan bare din yace ba na bukata ma sai a ce a sai dan wanka yana bukatar ta sai ta zaka rusa ta ko da ka zo ka ka zo ka gina ta ka zo ka gina ta ce in kana in kana za wata gina ya kamata a ce in kana za mai wujdi nawa akwai mai wujdi yawa sai in kana za wajen ima abokin fiska ne wato in mai alfurma ne in babban mutum ne sai ake gina a wakati in kana za wujin in mai kudi ne yana da halin da mai da zai gina yana da halin da zai gina yana da dukiya wanda zai gina wannan katangan to a sa shi dole ya gina kun gane wa kana malahu kuma abinda dukiyar da yake da ita kuma ya kasance sa ne in kana za wuce in ma dukiya ne wa kana ma da kuma ya kasance dukiyarsa wato tasa ne mulka hutu nan ba wai irin ɗan kasuwa da za ka samu yana juya miliyon ashirin amma na bin sa bakin miliyon ashirin da biyar ba ga wannan dukiyarsa ba tasa ba ne tsawon da suke ba shi kaya ne a dukiyar tasa ne to a kashi dole ya gina in kuma yaron gida ne an buɗe ne shago aka tsora shi kaga dan ba ba dukiyarsa ba ne ko da yana jujjuya kuɗi nan ba za a tilasta shi ba da ya za a masa wani ajzu anhu zai biyawa ga barin ginawa saboda bayi da shi da gangan ya rusa katangan kuma aka zo aka laluba aka laluba ya zama babu mai bayi da ko kowa ba zai iya ginawa ba dukiyar ba tasa ne ko ba dukiya a hannunsa ma to adaban da ku wato zai alkali zai samar masa da adaban nadi ma'ana za a ladabtar da shi a rufe shi a mata bulala a tsaure shi domin gobe ka iya sake kaga tunda da da kuɗi bare dukiyarsa ta ji idan aka ce shi zai gina gobe bare sake ba yanzu kuma bai da kuɗi a za a yi sai jikinsa ya jiye masa jikinsa ya jiye masa gobe bare sake rutsawa wannan alƙali zai yi ijtihadi ya gato wata nawa za a ɗaure shi ko shekara nawa bulala nawa za a dinga masa wani mataki za a ɗauka a kansa domin gobe kar ya sake kaga sai ladabtarwa kenan analuhu ya samar masa da adaban ladabtarwa wato abin nan a masa wani hukunci da gobe bare sake ba wa in yakun mushtarikan faman hadam duna daruratin a al-kazam wa in yakun mushtarikan idan ka tangan tare suka hada suka gina ta faman hadam duk wanda ya ruta ta Juna baruratin ba tare da lalura ba ba kokarin zaka fadi bane ya rusa ka ba ga zaka fadi bane to in tazam ya zinci bina ahu wato gina ta dole ya gina wannan kadan wannan kamar mai mai ne akan su biyu suke da haƙi ko su biyu suke suka gina ta to wani rusa ba wani lalura to alizin ta masa ya gina ta kaje da gangan ne kenan wancan kamar wancan baiti ne wa abidul lil hadbi duna muqtabi alayhi bil bina'i wa dawu qushi sai ce wa in ya kulli muktabin fal hukmu an yabniya ma sharikihi wa hawa sanan wa in yakun in ya kasance li muktabi wato wanda suke ya kila sun gina ta tare wancan kuma gaishin ba sun same ta tare ba su suka gina ba ya zargu ya rusa da ganga aka ta ya gina wannan kuma sun siya ne tare ko sun gina tare to muka ce idan ya rusa ba lalura shi kadai zai gina wa in ya kulli muqtadin in kuma akwai mabukata mahukunta abin da yake hukunta a rusa in kamar tsagewa kokarin faduwa ko kullu hukumu hukunci an yammiya ina ta ma shariki tare da abokin tarayyarsa wato tare da dan uwansa wanda suka hadu da suka gina ko suka tsaya wa hawa sanan wannan shine hanyoyi na hukunci a sanan jam'u sunna hanyoyi na hukunci hukunci shi ne ma'ana a sanai ma'ana turkul hukum eh, shekul islam ibn al-qayyali ta fi tsara'ikul hukum tsara'iku abin da ba shi ne tsara'ikul hukum wani ma da ne to da aka hanyoyin hukunci su ne tsara'ikul hukum ka'idodi wa inda ake yin hukunci da su min gairi ijbarin fa in aba qutim mawdu'uhu bainahuma idha ku. min gairi ijbarin amma ba tare da an tilastawa kowa ba su biyu suka gina katangan da ta rushe sai a ce su haɗu su gina amma in wani ya ce ni a bar mai bar ta haka kawai don kango na ni ba matsala wani to ba za a tilasta masa a ce su ya gina ba kamar wancan hukunci na farko ce fa in aba idan ya ki kusin mawdi'uhu a in da ya rushe bigiran da ya rushe bai nawa ma tsakanin su in za idan an yi hukunci wato in zai yi a raba a ce kai ka gina bangaren ka shi ke nan kai sai ka gina misali doguwar kasan ne amma kai da kake son a ginan akwai inda ba ka son a hango misali inda ɗakuna suke kusa ba sai ka gina iyakantan ɗakunan ka ga rabi kenan don kuma inda fili ne sai an zagaya kafin a hango cikin ka sai ka tare shi ya ga dama ya ya gina wannan idan in kai ne ka ga dama kace bari na gina ka baya yace wa in tada'a ya hu fal qada'u liman lahu al uqud wal bina'u wa in tada'ayahu idan suka yi da'awan wannan katangan da ta wuce rita wannan aina wani wannan ma yake na wani suka yi jayayya me yasa da su jayayya katanga da ta rabe tsakanin gidanka da ka kai ka ce naka ne wannan ya ce naka ne me yasa saboda kila kana son ka tsora gini a kai idan ka zo za ka yi ɗaki yanzu ka ga wannan katangan ta toshe maka wannan ɓangaren ba sai ka gini ba sai ka gini gefe da gefe ko ga zan ka tsora rumfanka a wuri to wa in ta da'ayahu in suka yi da'awan wannan garu wato suka suka suka yi jayayya a kansa wanda yace na sani wanda yace na sai falqaba'u hukunci alƙalanci in an zo yin shari'an to za a bayar ne liman da uqud wal bina liman lahul uqud ga wanda yake da kulli inda aka kulle katangan wal bina'u da kuma fitan gidi misali yanzu idan ganga ce kaga akwai tsarnuko wanda ake kafawa dama yanzu aka yi katanga tsarnun suna ta cikin gidanka ne sauran abin jini kuma yana ta gidan wani zanen to kaga duk inda aka ga aka kulle aka kukkulle inda aka kukkulle igiyan wannan tsarnun kenan ko zai zama shine mai shine naka shine naka kenan Walbina bina'u da kuma zai zama naka kenan domin da alama ma abin da yake kai kai kai ka kulle ta bangaren gidan ka duk inda ka da kai kake kullewa duk inda ka da kai kake kullewa zai zama naka ne sai ce walbina bina'u da kuma gini wanda gini yake fitar yanzu ba ana yin fila ba fila har ta dan shigo ciki haka to kaga a daga nan ana iya ganewa ko yadda tsarin ginin wasu yake in ba riga an yi filista ba ana iya ganewa ila kai na aka tsaya aka yi wannan wannan gini in ta cikin gidanka aka tsaya aka yi da alamu nan an ɗan yi eh, wasu ‘yan abin nan fila haka sun ɗan shishigo gidanka ko ga alamu dai can alamar ba fiskar gidanka ba ne nan ne alamar fiskar gidanka a baka wannan katanga wato kenan al'ada ne za ta yi hukunci al'adatu muhakkamatu al'adancin an kalli katangar nan za a ce katangar waye katangar zai ne ko shi kenan ta ne in an ce ta amru ne kuma to ta amru ne za ta yi sun rikici a wajen alkali ana komawa al'ada a gane ta ina ka tanganta ta Allah ta ina aka gina ta ta ina aka tsaya in dan gane ta ina aka kukul da igiya to sanan za a gane ka tangan waye ne sai a bashi wanda kuma bai da wannan shaidan ba za a bashi amma duka wannan fa babu shaidu amma akwai shaidu adalai da suka ce wane ne ya gina garun nan to shi ne wane ne ya gina dangan nan to na zane. amma in an rasa shaida ne sai a koma abin da shafi al'ada al'ada ta yi ta yi hukuncin ta wannan shine karshen babin da ba mu karisa ba sashin da gabata sai kuma fasalin fi baradil ashjar ba mu ce darasin da ya gabata fasali a cikin cutarwar itatuwa itatuwa don mu ce gina itatuwa ya ce itatuwa a gidansa suna cutar da suna cutar da wani ya za a yi shi ma muka ce za a za a dage shi saboda abbararu don wanda ya sa ya nan ya ta bishiya mai cutar da makwattansa za a kusa da shi shi ne muka bayani kamar a ce rasta bishiyan suna nan suna dukan jangan katangan mutum ko garu mutum za su rusa masa ko suna nan a kan kwano ko in an yi iska za a ji suna dukan jini ko kuma jijiyoyi sun shiga cikin gida wanda za su iya tsada gini to za a kusa da wannan jijiyoyi ko kuma ya zama na ta yi abin ganye ta yi reshe ganye suna ta fasuwa suna sa maka doki a cikin gidanka da duka da wannan akwai ka'idan abbararu riba shi yasa ce wa kullu ma kana min al ashjari jamba jidari mubdiyan tishari fa in yakun ba'da al jidari wujida wa di ma yudil jidara abada wa kullu ma kana min al ashjari duk abin da ya kasance na bishiyoyi jamba didari a gefen wani garu na wani makwabci mubiyan tishari wanda yake bayyana da yaduwa wato bishiyoyin suna ta yaduwa suna shiga bangaren wato makwabci to fa in yakun ba dal didari wujida fa in yakun wujida idan an samu wato abun nan din shi wannan garun ai an samu wannan bishiyoyin ba dal didari bayan garun wato ginin ya riga bishiyoyin sai da aka yi gini aka zo aka dasa bishiya to ga bishiya kuma ta yi yaɗo har ta shiga kurumin makwabci to kodiya za a yanke mayu bil jidara abinda ke cutar da makwabci abadan har abada za ka duk wani reshe da ya shiga yana cutar da kai yana tsari lalata maka rufin gidanka za a yanke shi A jijiya da ta shiga za ta fasa maka gini za a yanke wasu ganyayyaki da suke faɗuwa wasu rasa duk gidanka dubbi kullum don yana faduwa za a yanke iya wannan iya wannan wajen to da duk abun da zai cutar da makwacci to za a ainihin yanke shi kuma abadan har abada ma'ana ba wani sabani da ai kafin ka zo ka dasa bishiyan ma garun yana garun yana wannan shine na farko kenan ka samu bishiya eh, ka samu garu kuma ga bishiya daga ba ta dasa bishiyan kuma tana cutar da makwabci to a yanke bishiyan a yanke ta in zai a yanke iya abin da zai cutar din a yanke an ba ka ba a yanke bishiyan gaba ɗaya to nau'i na farko kenan nau'i na biyu wa haiku kana qablahu yushammaru wa tarkuhu wa in abarra al-asharu shine wanda garu ya riga ai bishiya ta riga ne ta riga garu kafin kai gidin ka akwai bishiya yake wa haiku kana qablahu yayin da shi bishiyan ya zama kafin wato ayi wannan gini dama kan ka zo kai ginin kama bishiyar nan tana nan makwacin ka riga ya dasa ta wannan yushammaru ana sharɗe wannan bishiyar Duk dirresan da suke karkatowa gidanka sai a sassare su duk ganyen da yake faɗuwa gidanka a sassare shi shi ne ma nan yushammaru wato ba za a yanke ta gaba ɗaya jijiyar da ta shiga gidanka a yanke iya jijiyar duk abin da zai cutar da ka iya shi za a yanke amma kaga idan ya zama na garunka ne ya riga kuma wannan abun in an yanke ma zai dawo an yanke sai a ce a tsare bishiyan gaba ɗayan ta kawai amma wannan kuma tun da dama akwai bishiyan to iya mai cutarwan za a yanke in ya sake yaduwa a sake yankewa a haka a haka sai ce wa tarkuhu amma barinsa ba tare da an sharɗe wato restan ba an yanke restan ko an sharɗe ainihin abun nan a tsumagun ba tsumagun bishiyan ba wa in abarra ko da yana cutar da makwata al'asharu shi ne zancen da ya fi shahara wai zancen da ya fi shahara in dai bishiyan aka fara kafawa kafin ka zo kai gininka to ko bishiyan na cutar da kai ba za a taɓa ta ba ba ta ce ta cutar da kai ya ka ce a'a farko mana ba shi ne asharun ba yan yi wa malam gyara a nan ba shi ne ya fi shahara ba wanda ya fi shahara shi ne wancan za a yanke wancan saboda ka'idan abdararu isa sannan na biyu na farkon cewa za a yanke abin da ke cutar da kai shine mazhaban maliki wa huwa al-mu'tamad fi mazhab shine mazhaban maliki sannan kuma masu wannan fahimtar su suka cewa a cikin malamai cewa a kusar da shi sannan kuma wannan cewa idan ka ce ai kafin ginin ya ai ginin bishiyan tariga. riga ma akwai wata ka'ida da take cewa abdarau la yakunu kadiman shi cutarwa ba ya zama da daidai ko da da daidai ne yana cutarwa to ana kauda shi ko da da daidai ne so da haka ba za a ce ai tuntuni ka bude windon ka dama yana leka cikin wannan filin to a yanzu ka akwai mutane da ne ko ka yi abin nan ka. inda kake zubar da dotti waye yana shiga wannan filin sai wani ya zo ya gida ka ce ai tun kan ya gini ni dama nan ne kusa na take lambatu na yake bi ta ce a'a da ne wannan amma yanzu tun da akwai wani a gidan zai cutu ya ce maka abbarahu ya kunu kadi. cutarwa ba ya kasancewa da iske to da ka za a abun nan din za za a kauda shi kuma illansa ta bayyana to da ka magana cewa wa tarkuhu wa in abarra al ashharu cewa a kyale shi ya fi shahara ko da zai wannan maganan ba ita ce magana da tafirin jaye ba magana da tafirin jaye shine a sharɗe a cire abin da zai cutar din ko da a ce bishiyar ta riga gidan ko ta riga wato ainihin ainihin gini ko za ka ce nan ba duk inda aka ce al-mashhu zancen da ya fi shahara ba ana nufin shi ne zancen da ya fi ingancewa a in an ce arrajihu shi za ce zancen da ya fi nan ma malamin ne wani malamin da ya rinjaye ko al-ahahu zancen da ya fi inganci to kaga na ce zancen da ya fi rinjaye fi inganci to kaga shi ne ake aka fi karkata zuwa gare shi sai an samu dalilin da ya huta shi amma zancen da ya fi shahara magana za ka iya fin shahara kuma zama ba ita ne take da dalili ba ya zama mai dalilin ba shi ne mai ya fi shaharawa sannan da ya ce al'ashar wanda ya fi shahara kenan wancan ɗin ma ya shahara amma yana nufin wannan shi ya fi shahara sai aka ce a wancan ɗin shi ya fi shahara ba wannan ba shi yake kan ƙa'idodi na shari'a ومن تقل له بملك شجرة أغصانها عالية منتشرة فذاك لا ما عند ذا لجارها لا في ارتفاعها ولا انتشارها wa man takullahu bi milkin shajara wa man takullahu shajara wata bishiya ta kasance masa bi milkin a da ya mallaka wato bi milkihi kenan shi ya mallaki gonan ko gidan kuma bishiyar ta tsiro a cikin gonan ko gidan ko ya tsaka amma a gasanuha restan wannan bishiyar aliyatun tana ɗaukaka sama muntashira kuma tana yaduwa a cikin gidanka ne kuma restan sun yi sama kuma suna yaduwa inuwar restan suna shiga gidan wani misali a ce a takaice suna shiga gidan wani amma duk dai a iya area mai cikin filin ka ne reshen bai tsallaka ya shiga gidan ka ba bishiyan ba ta tsallaka jijiyoyin ba su tsallaka duk faɗaɗan da ta yi a cikin gidanka ta yi wannan faɗi ko da ko inuwar tana zuwa mai tana zuwa can ko da ku ya dan tare maka iska wanda take shiga wato gidanka ba kaman da ba to fala kalama inda zalika ali babu magana a wajen makwabciya ba za ka ce sare bishiyar sau ba a cikin mulkin sa take ba a cikin gidansa take to ba magana ga makwabcinsa ya zo ya ce a'a a sare waɗannan rassan bishiyoyi ko a yi kaza kaza la tirtifa'iha ba wajen saman wato nisan ɗaukakan wa'annan rassan ba ba za a ce sun yi tsawo ai sun tare da iska ba a'a ba za a taɓa su ba walan tishariha ko kuma yaduwan su a gidan mutum ta yadda inuwa za ta zo ta shiga gidan ka kila kai baka buƙatar inuwan wannan tishin saboda kila kana dan shuke shuke ka inuwan za ta yi yawa da sauransu ka bata maka shuka duk ba za a saurare ka ba ba dai cikin filinsa ne bishiyan take ba kuma ba ta shiga huruminka ba to ba za a ba za a saurare ka ba ko da ka yi magana domin a cikin mulkin sani sai dai idan shi ne ya ga dama in shi ne ya ga dama ce kai bishiyar nan naga yana tare maka rana rana ba shiga gidanka yana tare maka iska ba shiga gidanka bari in rage ta sai ya rage to wannan shi ya ga dama amma kai ba za ka zo ka ce a ka je kotu ka maka shi ka ce bishiyoyin gidansa suna tare maka rana ko suna tare maka iska lokacin da kake buƙatar rana ba ka samu inda ya kamata lokacin da kake buƙatar iska bishiyoyin na tarewa ba ka da wannan magana kamar mutum ne doguwar katanga yayi doguwar katanga a gidansa idan kai doguwar katanga tana tarewa mai makwacinka iska gina kuna sa gajeru ne kai kuma katangan ka zo ka dayar kafin kai katangar kifa fiw fiw tana shiga cikin wuduna yanzu sai kai doguwar katanga sai tana tare iska to ba za a ce dole sai ka rage katangar nan a yi muhallin ka kai ba katangar ka ne kai kai wannan gini wanda kan yana so ya kara matsar da gini sa ta cikin ya samu iska tsakanin katanga da ka. ba za a tilasta masa in ban ji wannan bari buga muku wani misali duk da akwai 'yan kasuwa a nan amma a ce kasuwa ne kana makwataka da wani a shago ka inda ake kullowa ake ta shigowa kasuwa to shi yana ta wurin kai kuma kana gaba amma yana da baranda sai zai gyara barandansa ya yi kanta ya zo ya kasa kaya in an zo kawai kayansa ake hangowa kai kan shagon ka a rufe shi in ba an wuce shagonsa ba ba za a hango ma shagon ka ba to ba ka da hujja da zaka ce dole ya fi da wannan hajjan da ya ko rumfan da ya yi nan yana tare maka kwastomomi in hankali in suka zo shigowa duk hankali su yana kan shago makwacin sa ba sa kan shago sun zo kamar za su wuce ma kafin su ga su ga shagon nasa wannan cutarwa ba ta kai a ce a rusa wannan rumfan da aka yi ba ko kasa kayan da yake a huruminsa gaban shagonsa a ce ya daina kasawa ba ko da ku maka illa a wajen kasuwa eh wannan illa ai zai bute ba abu ne na zahiri ba saboda haka ba za a ce ya tattara kayansa ba to haka nan wanda ya doguwar katanga ya karewa makwacin ta iska ko rana ba za a ce ya rusa katangansa ba ko bishiya a gidansa ba ta shiga cikin hurumin makwacinsa ba sannan kuma ba za a ce ya cire mai ba ya cire wannan wannan bishiyan ba na fatan kun fahimta yace wa kullu ma kharaja an hawa'i sahibiha yuqta'u bis-siwa'i wa kullu ma kharaja duk abun da ya fita an hawa isahibiha daga tararin ma'abocin wannan bishiya saboda aka ka yara ina na ba sahibuha wani sahibiha hawa'u hawa'i mudafun sahibiha mudafun ilayhi wa kullu ma kharaja duk abun da ya fita na rassan wannan bishiya da ke gidanka ko da ke gidan mutum ko gonarsa an hawa'i sahibiha daga tararin wato ma'abocin wannan bishiyan yuqdau za a yanke biskiwa da tawa. ai da mun ce tsawo ta yi kawai ko a gidan yanzu kuma faɗi sai har ta shiga gidan wani tare kan suna shiga gidan wani to anan in ka ta ah, bishiyoyin bishiyar ka ta yi a tsoron kanta na shiga cikin gidana sai a umarci mai bishiyan ya yanke iya kantan kaɗan gasa har ya shiga gidan wannan mutum kaga wannan yana da hurumi amma iska ta tare maka ko rana baka da wannan hurmi domin wannan a zahiri ne ga rasan harshen gidanka Allah to ce to za ka sai ka ce baka yi da wannan ba ko kuma a ce ma ba wai gini za su rusa maka ba bishiyar mangoro ne misali sai suka zo abin nan rasan ya tsallaka yake da gidan makwacin kuma mangoro yana yaya kuma akwai barayi masu haura katanga su cire ne su yayan mangoro yayan itacen daga ta ah, kana ja mini barayi kana ja barayi suna shiga gidana to wannan za a saurare ka amma in rastan bai shiga gidanka ba yana cikin gidana ya yi tsawo ana hangowa daga waje ga 'ya'yan itatuwan amma barayin sun su shiga gidan makwancinka su auro ta cikin gidanka to nan babu hujja da za a ce sai ka kare wannan bishiya sai dai sai ya ɗauki mataki na kare na kare barayin don ba a cikin gidansa ne ake satan ba a cikin gidanka ne ake satan amma in rassan ya shiga a cikin gidansa to kaga a gidansa ne ake sa ana ja masa barayi a cikin gidansa to da haka ba za a ba za abin nan dole a umarce shi ya yanke idan ya shiga gidanka da haka ce biswa daidai wa da, iya inda yake cutarwa nan ne za a yanke hawa shine sarari idan mutum ya mallaki fili ya mallaki kasan filin da kuma saman filin shine hawa to da haka ba za ka ce ai kasan ka mallaka ba ni kuma rassan bishiya na a saman gidanka suke ba a cikin gidanka ba baka da wannan halin ko da kilomita dubu ne sama sai ka mallake shi ai za su ma ce man zalama min al-ard qila shibin tawaqahu Allah yawm al-qiyamati li sab'i ardina duk wanda ya zalunci wani take daya na ƙasa. to ranar kiyama za a tona har zuwa kaskai bakwai a zuwa sa masa a wuyansa to malamai suka ce a sai idan ka mallaki fili to can kasa kasan har zuwa kaskai bakwai kai ka mallake shi tun da wanda ya mamaye maka saman ya mamaye maka kasan ma sai za ka ce za a rataya masa ranar kiyama kenan can jin ma ya kwace maka to za ka in ka sai fili sai ka gida kasa ka tona kai kai gida goma a kasan ma in ka ga dama ka tona rami sai gida a ƙasa na ɗaya na biyu na biyu har a zo lebur inda ƙasan yake inda inda ake shiga kan hanya nan kuma kai ta tafiya har ba iyaka sama duka na kan yasa idan ka kai fili sai kai beli in ka ga dan hawa ɗaya hawa goma hawa ashirin kuma mun yi wannan karatun a nan ko a wannan littafin ne ko a mai bawa sani cewa idan kai fili idan ka sai ka sai gida kai gini ya halatta ka sayarwa wani sama shi kuma ya zo ya yi ne ya tsora beni kana ƙasa shi kuma yana ne yana saman ka sannan ya halatta kuma ka sayar wa wani can sama ka ya halatta kafin kai benin da ka zo filin sai ka ce to na sayar maka daga ƙasa zuwa mita ashirin kai kuma na sayar maka daga mita ashirin zuwa mita arba'in sai wani ma ya zo na sayar maka daga mita arba'in zuwa mita sittin har zuwa ba iyaka eh, in an zo sai wannan ya gini wannan ya dora akan wannan kowa sai a shirɗanta masa beji zai yi aikin zai yi Ni wanda ya zo ya cikin ɗinsa wanda ya zo ya tsora kan wannan wanda ya zo ya tsora kan wannan ya halatta to shi ne hawa ɗin kenan hawa to da ka mallaki sama ka mallaki ƙasa duk wanda yake wani abu a saman gidanka tana da ikon ka ce masa baka yadda ba ba ka ganin kasa ke ka yadda ne cikin sama yake ke ta sararin samaniyar ta sai mallakan ta ne in ba ce dawo bai zai ke ta ba haka nan ba za ka tona wani rami a cikin gidanka har ka iso cikin wato hurumin makwacin gaba kace ai ta kasa ne na tona hannashin karkashin ɗakin sa ne ba cikin filin sa ba ai filin sa ne ko karkashin ɗakin sa ne filin sa baka da wannan hurumi sai yace wa in takun bi milki man laysa lahu wa intashara hatta adalla jullahu fama li rabbil milki haqqu man tashar bi ilmihi bi anna za sha'nu shajar yace wa in takun bi milki man laysa wa in takun in bishiyan ta kasance bi milki a mallakan mallai sallahu wanda bishiyan ba ta ba ne wato kai ne ka kai bishiya babu bishi ko ka gaji bishiya an zo raba gado ga gida ga bishiyoyi to kai aka yi bishiyoyi kima sai kai ka mallaki bishiya wani kuma ya mallaki filin gidan ko gona ne kai ka mallaki bishiya shi kuma ya mallaki fili kun fahimci wannan to kaga kai kana da gona kana da fili ka da bishiya wannan kuma yana da bishiya yi da fili ko idan bishiyan taka da ka mallaka tana filin wani ne tana filin wani shine mai gonan ko shine mai gidan wanta sharat sai ta yatsu ta dinga faɗi kaga duk ba a filin ka sai faɗi ba amma dai kan da bishiyan kuma tun da an sayar maka ita sai ta dinga yaduwa tana faɗi hatta hatta a zallar jullahu hatta rufe mafi yawan filin yanzu misali idan gona ne bishiyan tana tsakiya sai zama kai ne mai bishiya shi ne gona sai ka zo ta rufe mafi yawan gonan to gonan za ka samu matsala in ka noma ta ba za ta yi abin kirki ba saboda ba ta samun rana manoma sun san wani. in kai ba mutumin sauri ba ya ba ka noma ko da ganin inuwa ta yawa a gona ba a da za ta yi Ko da amfanin gona yadda yake buƙatan sanyi haka yake buƙatan rana to bishiyar nan ta zama mai inuwa ne ta yaɗo har ta rufe mafi yawan gona kaga akwai matsala a ciki yanzu ya zai yi sai ke fama da rabbin milki wanda ya ma'abocin milki mallakan wannan filin ba shi da kada'u yanke mantashar abin abun da ya yi a wannan bishiya ba za a ce kai bishiyan ka nan na cutar da fiya ka zo ka tare ta ba don ya tare ta ya kare bishiyan domin ya'ya yake son ta yi ta yi rasa da yawa kaga za ta yi ya'ya da yawa kenan in mangoro ne kai ta ɗiba kawai in goma ne ko menene kai gwargwadon yaduwanta gwargwadon yadda za ka samu ya'yan itatuwa sai ce ai ka bunna bishiyar nan inuwan bishiyan ka ne ya mamaye gona na amfanin gona na baya yin kyau ko za ta ka zo ka tare ta sai a ce a'a ai in ya tare ta shi ma zai ce in ya tare ta zai ce ko da ka kaga cuta ne guda biyu suka to kuma mallakan sa ne sai a ce masa bai da daman ya ce a yanke ta ko shi ya yanke ta me yasa ya ilmihi saboda daman ya san bi anna za cewa wannan shanu shajar wato sha'ani ne na na itatuwa da bishiyoyi dama ya san bishiya tana yatsuwa ta inuwa abin da ya saya ko aka sayar mata da ka zo sayan filin in dama an ɗaiɓan da wannan mangoron bishiyar mangoron na aika san za ta yatsu in kuma dama akwai bishiyan aka zo rufin gado aka ce kai fili wannan bishiya kuma ta yadda sau shi ke na dama ka san bishiya za ta yi yatsu za ta ƙara girma domin za ka ne ka da daman ka ce ya yanke bishiyan sai dai ka haƙura a haka ka yi amfani da gona a haka ko kuma in ya ga dama ya sayar maka bishiyan in ya sayar maka ita kayan ka ga dama ka kare ta ko ka yanda ka ga dama da ita ko za ka ba za a saurare shi ba ilimi saboda iliminsa da ya sani bi annaza cewa wannan yaduwa na bishiyan da ta yi inuwa a cikin gona ko fili shanu shajar shanin bishiyoyi ne ka hana wa haka bishiyoyin suke sawa'un ya kai ko kyauta aka baka gonan ko ya kai shi ma sai bishiyan yayi ko kyauta ne ko gado ne to kowa dai mai bishiya bishiya nasa ne duk tuwa da kai mai gona kuma gona nasa ne duk matsalan da ya samu kuma yadda in yi amfanin gonan ya kyau bai shafi mai bishiyan ba to haka mai bishiyan ma in bishiyan ta kyau ta yaya ba ta shafi mai gona ba sai ce wal hukmu fi ke hukmul jari fi qat'i ma yudhi min al ashjar wal hukmu hukunci fi dariqi dangane da hanya hanyar da ake wucewa ko kuma jari hukuncin makwabci ah, hanya ne kuna wucewa to wani ya tuka bishiya a gidansa rassan duk sun zo sun tare hanya ya za a yi a yanke su shi ne ma'anar hukuncin makwabci saboda abbarar rizal abbarar rizal yake hukuncin makwabci ne fiye kadai cikin yanke ma yuzi abin da yake cutar da masu wucewa min al-ashjari na daga bishiyoyi duk abin da zai cutar da mai wucewa to za a yanke shi kamar yadda duk abin da ke cutar da makwabci na wani reshe da ya shiga gidan makwabci ko jijiya za a rubu to za yi don jijiyar bishiyar mutum a gidansa ta fito bakin hanya ta tare hanya za a yi in wani reshe ya shigo ya tare hanya za a yanke in ta karkata za ta faɗi kan hanya za a yanke kar ta kashe wani duk matsalar da za a samu za a ɗauki mataki saboda ka'idan abbararu misali ana cutar da ana gusar da cutarwa kuma ita hanya hubusi ne ga dukkan masu wucewa abu ne mallakan na duk wanda zai zo bi hanyar ne kuma suna da haƙƙi makwataka ne na masu wucewa to da haka hukuncin su ɗaya da makwata ba za a bari ba za a bari abin da zai cutar da mai wucewa ba faslun fi musbili fi musbili alqiyam bi darar asalin da ke bayanin sarayar da ko abin da ke sarayar da kai ƙara bi darar da sababin cutarwa musidu mai sarayarwa mai hanawa kenan alƙiyani shine kai ƙara wajen alƙali bidarari da sababin cutar da kai da makwacin kai wato akwai wasu abubuwa wanda ko da kana cutuwa za a ce a baka da daman ka kai ƙara ko da kana samun matsala su ne za a ambata a wannan bani yace kamar a ce a buɗe windo ko ko kuma abin nan wurin kwata ko kuma bishiyoyi da suke cutarwa ko makamancin wannan akwai halin da za a je baka ita kaje kotu ba in ka je ma kotu ba za ta saurare ka ba shine cewa ashratul awami in habar tamna'u in qama bi muhdathi barar wa za bi il hukmu wa bil qiyami ila bi za'idi fil ayyami yace wa ashratul awami shekara goma limri'in ga mutum habar da yake nan aka kirkiri wani abu makwacinsa ya kirkiri wani abu shekara goma wannan abun da kirkiransa da yi magana wani wanda wani aka buɗe ko wata ƙofa ko wani jima ne ko wani kwatami ne ko wata bijiya ne shekara goma abun yana nan zai yi magana ba ko tamna'u wannan shekaru goma suna hanawa in kama in ya kai kara shine in ya tsaya bi muhdathid zarar da wato abun kirkirowa ko abun fararwa na cutarwa wato inda ya wuce shekara goma kana ganin abun ba kai magana ba to nan gaba in ka ce wannan abu yana cutar da ni ba na bukatar sa ba za saurare ka ba sai dai in kafin shekara goma amma bayan shekara goma ba ka da wani ba ka da wani hujja to anan da aka ce bi muhdathid zarar sai ka gyara naka da yace maka bi muhdathid zarar ba muhdath ba muhdath wannan min babu izafata sifa ne lil mawdu ana nufin bi zararin da cutar wanda aka farar da shi to da haka abu na cutar da kai na makwaccinka me yasa ba za ka yi magana ba har ba shekara goma wannan ya ga ka yarda da haka ne a sukutu riban an yi karatu a can baya idan mutum ya je sai fili ko da filinka ne shekara goma yana zaune a wajen ko gida yana zaune ba ka yi magana ba kana nan daga baya ka zo kake baka yadda ba ya kace naka ne yace a tsaya ne to ba za a saurare ka ba in kaje kotu me yasa shekara goma kana gani baka yi magana ba sai akwai dangantaka tsakanin ka da shi ko kanin ka ne ko wanka ko babban ka ko kawo ka sannan za a tsaya wannan ko da shekara arba'in yana iya barin ta ci gaba da zama sai ce wa zabihi al wannan da shi ake hukunci wa bil qiyami da kuma tsayuwa wato da kai tara in ya wuce goma ba kai tara in ka je aji alkali ya kore ka in makwacin ka ya da zai cutar da kai tun da farko za ka yi magana ko bayan lokacin bai daɗe ba amma ya kai shekara goma a kayan dani yanzu kuma wani kayar ba za ka tayar to za ka wannan shi ne hukunci kuma in ka kai ƙara ba za a saurare ka ba shine ma'anan wa bil qiyam sai kar kila hakika an ce wasu malaman sun ce bi za'idi da ƙari fil ayyami a cikin kwanaki ko ya ƙara kaman kwana goma da duk ne shekara goma da kwana goma wajen a tabbatar da shekara goma sun cika ta haifi ɗaya ne da haka in kai shekara goma ba kai magana ba a yanzu ba ka da halin magana wa man ra'a bunyana ma fihi zarar wa lam kun min hinihi bima zahar hatta ra'a al faraga min itmamihi mutkina bil yamin min qiyam wa man ra'a bunyana ma fihi zarar wa man ra'a wanda ya ga bunyana gina ma bihi barar abinda akwai cutarwa ana gina wani shadda kusa da ɗakunan kusa da wundunan ana gina wurin jima ana gina wani abu ko wani wurin wani wanke-wanke ko wani sauka ko wani abu da zai cutar da garunka ko gidanka ka gani ana ginawa mutum ya gani ana ginawa walan ya gumbe tashi ya kai ƙara ba min hinihi a wannan lokacin bi ma har da abin da ya bayyana ana yi wanda zai cutar da shi ko ni windo ko ta kofa ko mene mai cutar da bakwaci yana gani ana kokarin ginawa amma baka yi magana ba ka alfaraza har ya ga an gama ana tai ana tai har aka gama bai yi magana ba min itimami hattara alfaraga har ya ga gama min itimami shi daga kara daga kare sa wannan ginin yanzu yana son ya kai kara sai kai kara ko gare kai ba aka ce mukina a ba shi dama min kiyamihi daga kai karansa amma bil yamini da rantsuwa yanzu da daga lokacin ya je kai kara ba za a ce ya rantse ba amma kana ganin yara ka gama to me yana ka magana sai ya je sai a ce masa ai as-sukutu riban shiru ya ne kuma as-sukutu fi ma'rad al-jawab jawab jawab in ana neman ka bada amsa kai shiru to kai da ne to da aka sai a ce to tun da har aka gama kana nan aka yi wannan abuwar har aka gama ba ka yi magana ba to yanzu ka rantse billahi la ila ilaha illa huwa ba ka yarda da wannan abun ba a lokacin da ake yi in ta giran suwa sai a kore ka a ce makwacin ka ci gaba da amfani da abun in kuma ka rantse ka ce billahi la ila illa huwa lokacin da ake yi ma ban yarda da shi ba ni dai na rufe yadda zan yi ne yanzu ne na samu damar da zan zo ka ka ce to an yarda shi nan sai a ce makwacin ka ya da wani abu a shi ma ya sa abin da zai cutar da wani ko bai sani ba ko da haka irin wanda yana faruwa yana faruwa da yawa to amma kaga in ba gine ne mutum ya zo misali zai zai zo gidan kaji masa da kai sai ka ɗauka ɗan warin kashin kajin ne kawai kai za ka iya jurewa ba zai dame ka ba a zo a sayar sai aka kama yanka kajin a waje za ka iya jurewa wani

abin wannan gini idan gini ne ko bishiya sai in ya sai da gidan mukaddara gida ne makwacin ta yi wani abu wanda zai cutar da kai to fa in ya biyar idan ya sayar ba'du bayan nan wato bayan ya ga <coughs> ana yin abun da zai cutar da gidansa idan sai sai da gidan gida ne za'i ba tare da yayi jayayya da makwacin ba da aka zo aka yi wannan shi yi jayayya ba sai je sai da gidan ya kaure koma wani gida to fala qiyama fihi lil mubtari fala qiyama babu kai kara fihi a wannan sha'anin lil mubtari ga wanda ya tsaya ka riga an gama an yi wannan abu wani abu ne zai cutar da makwarci kai da ka zo ka tsaya daga baya ba za ka ce ni ban yadda da wannan ba ai ya kai ba wai kana wurin ne aka gina ba za ka ce to ai ni ban san da wannan ba ba ana ka bindige. sai jaru ƙamlar dari haka hadisi yace sai bincike waye makwacin ka kafin ka sayi ka gida dan da ka sayi gida sai ka ga sai makwacin ka bayan ka arna ne suna ciwon alade sai ka ce kai baka yi taba mirma miyar da kudin ka wa hana ka bincika wa hana ka bincika jaru ƙamlar dari ka suka ce in dai makwacin ya ga ana abun bai jayayyawa sai ya tafi kai kuma ka zo ka saya ya sayar ka saya to daga ba ba ka tafi ba yadda da wannan ba domin makwacin ta kenan ya yi da tun da bai yi jayayya ba ba jayayya amma wa in yakun hinal khisami ba'a فلا قيام فيه للمبتاع وإن يكن أي فالمشتري يقسم ما استطاع وإن يكن باع idan makwacin ya sai da gidansa ne inar hisabi lokacin rikici da mutumin ya fara wannan abubuwan da zai cutar da shi ce ban yadda da su ba shi kuma makwacin ya ce sai yayi suka dinga rikici sai fushi kawai yake ni nan sai da gida Ni yasa da aka sayar a ah, makwabci na yana wani abu wanda ni ban gamsu da shi ba gaskiya ba zan iya zama kusa da shi ba ba zan iya makwabtaka da shi ga shi ga shi ga yin abubuwan da yake kiwo ko makamancin wani idan ana wannan jayayyar ne sai mai siyan ya zo ya saya a haka ya san da jayayyar kenan ko kuma ma bai sani makwabcin ya yi inkarin abun ya zo ya saya to fal mushkari wanda ya saya din ya khsim zai ci gaba da wannan husuman da wannan shari'a da wannan makwacin masada a gurgudun ikonsa ma'ana ya halatta ya kai kara ya ce bai zaba ko ya taka masa girki idan ka fi karfin wancan makwacinka kana ga ka fi karfinsa ce ba za ka fasa yi ba har ya ce da gida to ni na fi karfin ka ba ka ta ba to za ka sai ka ana shi abun da zai ila yare na makwacinsa ne ke sa inda makwacin ya yi jariya cin wannan rikicin ka zo ka kai gidan to ka tsora akan rikici kawai a ci gaba da rikicin masala matukar za ta iya Ya shi ne malam masala matukar zai iya yi ci gaba da rikicin kawai in kuma shi ma rikicin ya fi karfinsa sai sallama sai ka sallama kawai inda makwacin gama abu ya fi karfinsa ya ci, gina abu ya fi karfinsa ne tsiyar kai tun da zai fi karfin gaba sai ka ci gaba da rikicin ya fi karfin ka kai ma ya je ka je ka sayo wani ka fara jayayyan ka sayo wani wancan kuma zai tsora daga inda ka sayo wa mani'u shamsi aw ar-rihi ma'a lijarihi bima bana lan yumna'a wannan mu kaman mun yi bayani sadazu wa mani'u wanda ya wani abu wanda zai hana rana shiga gidan wani aw ar ko ya hana iska shiga gidan wani ma'an gaba daya lijarihi ga gidansa bima bana da saubin ginin da ita katanga ta yi tsawo ko ni beni yayi wanda rana da iska bare shiga gidan makwabcinsa ba to lan yumna ba za a hana shi wannan ginin ba ba za a hana shi wannan ginin ba me yasa saboda gidansa ne yana da dama ya yi tasarrufin sa yadda ya ga dama ya yi ginin sa har can sama tun lakan sa amma rana da iska Allah ne yake kawo ta kai ma sai ka dan buɗa ka rage ginin gidansa ka samu iska in kuma za ka hakura haka ka hakura in ba haka ba kuma ka kaura in ba haka ba ka kaura ba za a hana shi ba me yasa saboda anan abdararu yasir cutar wannan kaɗan ne kuma an ce za a ka za ta fara mutane ne yanzu ka je wasu kasashen ka ga yadda ake gini ka je cairo ka gani sai ka ga irin hanyar irin haka gini iya sai bulan ka ta faɗi a matsayi a matsayi a matsayi kuma haka ake rayuwa Ko ne muke barnan fili ka kai fili ka zo ka yi abin nan tube iya ɗaki ya ba fili gida kawai na ƙasa wancan ma ya je sai ya yi ta nautawa cikin jeji maimakon da za ka yi hawa biyar ko goma kai da zuriyarka duk kuna cikin wannan wannan beri ko ba ka da hali ne ba ka da shi zai ka hakura kawai amma ka ga akwai ƙarin fili don idan kai gidan sama kaman kanin ka fili ne in kai hawa biyu kaman kanin ka fili sau uku ne in kai hawa uku haka da haka zalibi wanda gida aka inda aka ci gaba haka ake kuma masu gidajen sayarwa sai su gidan sama iya sayarwa wannan ground floor din kasan kenan a tsere wannan abin nan first flow din flow na farko flow na biyu na uku kowa a tsayar masa kai za ka samu a misali a hawa na farko an yi shi shifka shifka wato tsagi tsagi na three na nan sai ka sayarwa wannan three wani kuma zo ya sayi three bedroom ai abu da ma ana yi ana yin wannan kaga duka dai saboda ai maintaining na fili ne zama dai filin ana ne ana amfani da garin ma ya fi kyau in ka zo ka ga yi a jere kawai sai ka ga ya fi kyau to sai aka to wayannan ina maganar iska wanda aka zo an jera zuba ina za ka samu iska ta nan ko ta nan bangare sai dai ta wani bangare da haka nan rana ma sai ta wani bangare da su duk da cewa shi dan iska da rana da haske yana da muhimmanci a gida amma wannan bai kai ka ke mutum ya rusa kadangansa ko wani bene da ya gina ba sai kai ba amma ko shakka babu duk gidan da rana ba ta shiga in dai garin akwai sanyi to akwai matsala kamar garuruwan da suke kankara suke da kankara da sauransu za ga ko haya mutum zai kama sai ya lura ta rana na shiga ko ba shiga za ka ga gini yana ta ruwa ya ruwa yana ta fin bongo alhalin ba ruwa ba ne sanyi ne kawai saboda iska ba ta abin nan ba ta shiga ya shiga maka kafet da gadon kama kuma ba ruwan sama ba ne tsabar sanyi ne kawai saboda rana ba ta mai ba ta shiga da iska amma inda za ka buɗe wundo ne rana da iska ta shiga kuma in sanyi in ka buɗe ya shiga sai ka ga wurin ya bushe babu wani abu da suka sake rufe Ba kuma mu yanzu ba za mu gane muhimmancin rana da iska ba saboda gidajen mu dama akwai ranar kuma akwai me in bai shiga ta kasa ba zai shiga abin da ta sama amma ina ake bena ya ga sama da kasa ma kila ba inda iska ba inda iska za ta shiga wurin a mammatsi ke sa ka ce to don in dai ya hana shigan haske ne da iska abin nan da rana zafin rana da kuma iska don rana tana da fa'ida guda biyu a jikin mutum ba wajen mutum haskenta da kuma zafin ta shi kanta zafi yana da fa'ida a jikinka haka nan iskar da take fitila ka tana da fa'ida a gidanka da kuma a jikinka to idan ya zama da ginin ya hana sai dai ka dinga fita kana shan iska idan za ga larabawa da jirgiri da suke bi iyalansu a nan a saudi ana yi a makka kuma saboda zaman lafiya a madina ba da karfe biyun dare za ka fito irin filaye bayan gari nan wani ma karkashin dutse sai ka da matansa da yaransa duk sun fito wajen sai can kusan asuba sannan su koma gida in ai sallan asuba a kwanta a bai za zo a cinku da tabur abun nan kafin da kai da ƴaƴanka da shayin ku da abincin ku da komai kun zo da shi bayan gari shikenan sai ku zo ku zauna ku ta shan shayi yaran ku na tsalle tsalle kuma kana hira da kai da iyalinka har ƙarfe ukun dare sannan sai ku tattara ku sa a buɗe mota sai ku shiga sai ku dawo gida kun sallan asuba ku kwanta har azara kuna kuna bacci kuma cikin jeji wallahi malam za ka je kafi ta gari cikin dutse ga bishiyoyi kuma za ka ga mutane haka da yara kanana cikin dai in za ka yi tafiya ka tafi wani gari babu ba sa tsoron komai ba ni dan ta'adda yanzu nan kai ta kai ni ko a layin kuma ba ka zo kofar gida da iyalinka da dai sai ka ce za ka dan kin kuda tabo ma ka sha iska saboda rashin tsaro amma za ka ga wannan duk wanda ya zauna a Madina ya san ya san haka da wasu garuruwa wanda suke da aminci to saboda gidajen a rufe suke yi ne a rufe to in kana son iska sosai sai ka samu wata rana a sati ko kwana biyu ko uku sai ka fita wani lokacin kuma wuni ma za a tafi can wani bakin ruwa bakin kogi sai a je a wuni da yaran da komai a shiga ruwan a yi tsalle a ci abinci sannan sai a dawo gida a gaje an shakata mu ba mu da wannan in ka gama ya fita neman abinci ya fita ba in ka gama ta fita unguwa za fita amma ka fita da iyalen ka je ka shakata a wani wuri kada da kyau irin wannan a cikin akwai irin wannan gonakin da sauran za ka ji nishadi ka za su ji nishadi za su saba da kai fiye da in ka shiga gida wata bukata ne ka fita kawai ba ba su da lokaci kama kwata Allah ya samu dace sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh